sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Asusun bayar da lamuni na duniya wato IMF ya amince da ba gwamnatin Sudan ta kudu rancen kuɗi na dala miliyan 178.2 don ta da komadar tattalin arziki. Za a yi amfani da kuɗin ne don warware muhimman abubuwa biyu a cewar shugaban babban bankin Sudan ta kudu Tier Tong Unguwar. Mun cimma yarjejeniya da asusun na IMF akan cewa za a yi amfani da rabin kuɗin wajen taimakawa a ɓangaren kasafin kuɗi don biyan albashin ma'aikata na baya da ba a biya ba. Sauran kuma za a bar su a babban bankin kasar don hada-hadar canjin kuɗi da kuma daidaita kasuwancinsa a cewar unguwar. Gwamnatin kasar ba ta biya ma'aikatan gwamnati albashi ba tsawon wata biyar. Ungor ya ce babban bankin na fatan kintsa takardunsa zuwa ƙarshen shekarar kuɗi mai zuwa. ya kuma ce sudan ta kudu za ta biya bashin cikin lokaci mai tsawo ba tare da riba ba da aka tambaye shi lokacin da gwamnatin kasar za ta fara biyan bashin ga asusun na imf ungor bai ba da amsa ba Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun kashe jami'an tsaron wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda hudu a Mali, a cewar rundunar jami'an tsaron shirin ta Mali a jiya Juma'a. Lamarin ya faru ne a sansanin jami'an wanzar da zaman lafiya da ke a Wellock a arewacin kasar. Sansanin mazauni ne ga galibi jami'an tsaron Chadi. An tura jiragen sama masu saukar ungulu zuwa sansanin don kwashe waɗanda suka jakata a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta kuma ƙara da cewa an kashe wasu da yawa daga cikin maharan da ke ɗauke da manyan makamai. A shekarar 2012 ne masu tsauran ra'ayi suka fara kaddamar da farmakinsu a arewacin Mali a lokacin da 'yan tawaye suka kwace ikon birane da yawa a arewacin kasar. A shekarar 2013 kuma aka fatattake su a wani farmaki da dakaran haɗaka da Faransa ke jagoranta suka kai. Tuni 'yan tawayen suka sake haɗuwa a daji suka kuma yi ta kaddamar da hare-hare a kan sojojin Mali da na ƙawance. Wani ɗan sanda da ke aiki a ginin Majalisar Dokokin Amurka ya mutu wani kuma ya jikkata a jiya Juma'a a lokacin da wani direba ya afkawa wani shinge da motarsa a wajen ginin Majalisar Dokokin. A cewar rundunar 'yan sandan Majalisar, maharan ya fita motarsa ɗauke da makami ya tunkari wasu 'yan sanda. 'Yan sandan Majalisar suka buɗe mashi wuta. an bayyana cewa maharin ya mutu abinda shugaban 'yan sandan majalisar da pittman ya faɗawa manema labarai kenan 'yan sanda sun bayyana ɗan sandan da ya mutu a matsayin william billy evans yana ɗaya daga cikin ɓangaren 'yan sandan da ke kai ɗaukin gaggawa kuma shekararsa takwas yana aiki a ginin majalisar Akalla mutane hamsin suka mutu wasu ɗari da hamsin kuma suka jikkata a lokacin da wani jirgin ƙasa mai gudun tsiya da ya fito daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa ya kauce layinsa a gabashin Taiwan a jiya Juma'a. Daruruwan fasinjoji ne ke cikin jirgin na kamfanin Taroko Express da ke kan hanyarsa zuwa Taitung, wani birni a kudancin Taiwan. Jirgin na kan tafiya ne daga birnin New Taipei kafin ya kauce layinsa a kusa da Walian a gabashin gabar tekun kasar. Wata motar aikin gini da aka ajiye ce ta gangaro daga wani tsauni ta yi karo da jirgin mai gudun tsiya a cewar rahotanni. Cikin waɗanda suka mutu har da direban jirgin da mataimakinsa. Wasu da yawa da suka tsira daga hadarin ana jinyarsa a asibitocin da ke kusa. Rahotanni sun bayyana cewa wasu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Wasu rahotanni da suka bazu sun ce kusan fasinjoji 500 ke cikin jirgin, fiye da yawan kujeru 376 na jirgin. Abin da ke nufin fasinjoji da yawa a cikin jirgin suna a tsaye ne a lokacin da hadarin ya faru. Gwamnatin Sudan kasar Myanmar ta ba da umarnin a toshe hanyar yanar gizon kasar a jiya Juma'a. Lamarin da wasu a tsakanin masu zanga-zangar adawa da gwamnatin kasar suka yi watsi da shi. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri. Muna nan lafiya kalau. Alhamdulillah don lafiya kalau muke. To madalla to me ya dauki hankalinka a harkokin Amurka cikin wannan mako? eto eh har yanzu ne kan batun mai ake faɗi batun wannan rigakafin da ake yi mutane ne wasu na ɗan jan baya wasu kuma na kokari suna zuwa amma yanzu mutanen afirka sun fara fahimta idan ba kai wannan alluran ba ma zai kai wani lokacin da dole ka je ka yi dan saboda idan ba ka yi ba ko tafiya ba za ka iya zuwa ƙasar ka ba to lalle wannan shi ne abin da ya ɗauki hankali na kuma kin san akwai abubuwa da mutane suke faɗi idan an musu wannan allurar shi ne wani yake cewa wai shi da aka bai allurar yana zaune da ya ga wani yake a gabansa kaban ya tashi ya hau wannan bishiyar na ce to saboda me kin ji <laughs> saboda shi ba irin kin san akwai masu cewa sun samu dan ciwon kai wasu dan eh. samu kaikai wasu dan eh, jijiri wasu shi abin da ya ji shi ne kamar ya je hau wannan icin ai <laughs> ba dai hauka cewa a to ni dai ban cewa to kai kai da kai allura ya kaji eh to da sauki kisan sukan baka shawara kada ka shiga cikin wani abubuwa da zai iya kawo ma damuwa eh. har ma idan kai sai a sa ka ka zauna a sa ka zauna da tsawon mintoci goma sha biyar tukuna gaskiya ba wani abin nan wani ah, matsala da samu game da allurar gaskiya ba sani ba kila na biyun dai don ban yi na biyu ba okay mm. eh to har ma eh, eh, idan lokacin da ake allura na kafin da an yi maka allura sai a sa ka kaje ka zauna na tsawon mintoci goma sha biyar a tabbatar cewa babu a tabbatar da ba wani abin da ya biyo baya mm, to haka ne gaskiya Allah ya ba mu lafiya amin sun amin To kamar da muka saba bari mu shiga babin gaishe-gaishe mu yau ma muna da auren raki ko? Mm, auren raki kaca-kaca. To bari mu bude babin gaishe-gaishe da fata alheri ga ma'auratan nan. Za mu bude babin da wannan gaisuwa ga iyalan barista Abdulsalam Muhammad na gidan rediyo da talabijin a jihar Borno domin ɗaurin auren yarsa Aisha Abdulsalam Muhammad waɗanda za a yi a unguwar Baba Bulum gidan mai ɗan Kelori yau din sabar da karfe goma sha daya na safe to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare sai kuma ɗaurin auren Aminu Abubakar Dal da Hafsat Isa ya yi wanda su ma za a yi yau dinnan a unguwar Jarmai Daɗi da ke karamar hukumar kanam a jihar platon najeriya muna kuma mika gaisuwa fata alheri da ta taya murna wannan auren an riga an yi shi makon da ya buce ga mai sauraron mu na yau da kullum wato mahmud salihu kauren na boda a jihar zamfara najeriya wanda aka ɗaura wa aure da sadiya badamasi muhammad dan yaro Allah ya sa an yi adace Allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To baba. To sai kuma filin abar ya huce na mika gaisuwa ta tayar murna ga Ahmed Muhammad mai gatari bisa aure da yarsa Halila Ahmed Hajiyayye wanda za a yi a yau asabar da karfe ɗaya ke da na rana a masallacin Jibwis da ke bakin tasha a garin mai gatari da ke jihar Jigawa a Najeriya. haka kuma muna mika sakon fatan alheri da murna na abin ya huce ga mai sauraren mu yau da kullum ado salati goma ga annabi rijau bisa daurin auren yar shi zainab da angonta bashar wanda za a yi da safiyar yau asabar din nan da misalin karfe takwas da rabi kofar gidan shi a doki nan da ke layin terminus allah ya bada ikon zuwa amin sun amin kuma ya bada zuri'a ɗaya ba To har yau kuma muna da sakon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Gambo Isa da na gidan marigayi Malam Lawan Shitu Sanka na auren 'ya'yansu Musa Gambo Mr. B da kuma amaryarsa maryam abdul awwal wanda za a daura a yau asabar nan da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin isiya rabi'u goron dutse a jihar kano to allah ba da zaman lafiya dukkanin su baki daya. to amin sama amin kafin mu mika gaisuwar ta'aziya muna kuma murnar naɗin sarauta ko baba gaskiya ne zuwa ga ainihin iyalan alhaji faruk ahmed mai shanu na naɗin sarautar shi da sarkin wadda sarkin musulmi abubakar alhaji abubakar sa'ad zai yi a matsayin dan madami na sokoto a ranar lahadi idan allah ya kai mu to da fatan allah ya ja zamanin dan madamin sokoto ya sa albarka To aman suma amma Allah sa gama da jama'a lafiya. To muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Mr. Anko da Mr. Alex Kudu da mamarsu da 'yan uwansu duka bisa rasuwar babansu Reverend Adu Kuchili Paul Kudu. Allah ya kyautata nama ƙarshen. Amin suma amin. ga shan fata alheri da sada zumunci na abar ya huce zuwa ga amiru abdulmajid na ofishin jakadancin najeriya da ke nan washington dc gaisuwa fata alheri ga hajiya amina mohammed da ambasada hassan mohammed hassan tsohon mataimakin jakadan najeriya a ofishin jakadanci na nan amurka gaiso fata alheri ga sarkin fulanin mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da abdulaziz dan goggo mai aduwa sai mani tinau mai aduwa da muntari amadu sojan balki sai amadu rabe yan duna da abdullahi laki fantuwa da usman manika mai ruwa huntuwa da magaji sagfa gaisuwa a bar ya huce zuwa ga arma dan mai ganga kukar samu da murtala ibrahim zangon daura da kuma ali abdullahi doron baga da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan sakon gaisuwa da alhaji salihu mai agogo kaura na moda da limamin masallacin juma'a na biyu kaura na moda da kalifa malam atiku abubakar mai suna kaura na moda da hafiz balarabe gusau sai kuma hajiya ra mai shinkafa da taliya a kaura na moda da 'yan baban yusra gusau da alhaji yusufari da alhaji mele yusufari da ibrahim sd kusfa zaria sai kuma mubarak s yaki gusau da usman manika mai ruwa rumfuntuwa da jazir abubakar sabo gusau sai kuma injiniya sanusi nasiru baban Afan kaura da kuma aliyu muhammad dan fulani da daukacin 'yan majalisan shayi da ke masallacin juma'a na biyu da ke garin kaura na moda aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da eh, haka yake ko kadan zamu dire a wannan zangon gaisuwar fata alheri da sada zumunci na abar ya huce zuwa ga Ibrahim Musa Wada da JT Love G Kanduna sai Muhammadu Dan Yarbawa da makaniken mashin gindin akwati gaisuwa bari ya huce zuwa ga Malam Shehu Ladan Yalwa da Aliyu Muhammad Dan Fulani Mara da Mansur Baba Wuro na faɗa sai dan juma mai faci gindin akwati da maman murja mai masa a yalwa da maman zahatu mai kifi a yalwa sai kuma malam isa sarkin yalwa da abbas lawal mai shago a yalwa da fatar an tashi lafiya. labarin mahaukata ne aka aiko mana. To, <laughs> mahaukata kuma? Mahaukata uku ba to yau labarin ne sau muke buje a cikin wayannan mahaukatan wani ne eh. mahauka. Iko Allah. Akwai labarin da Fatima Musa hmm. wada ta aiko mana da abokanta. a barikin ladi da kuma wanda dauda bin afan guwar jaji fataskum da maryam muhammadu ya jarida unguwar sokol potescom suka haɗu aiko mana to labarin farko dai na mahaukatan eh, baba shi wai wani eh. mahaukaci ne ba eh. yana yawon shi a cikin kasuwa sai ya hango wani mahaukacin kuma yana yawon tsirara to da ya ga wannan mahaukaci yana yawo tsirara a cikin kasuwa hankali shi ya tashi shi ya ɓaci kwarai da gaske ya je ya samu mahaukacin ya fara mishi faɗa ya ce ku ne kuke samu ana rina mu ana ganin mu kamar mahaukata ya za ka tashi ka fito gida daga kai sai haihuwar haka za ka fito tsirarar ka tsirara kawai za ka fito hmm. sindir sai ya ce kaga eh, ka rufa ma kanka asiri ka kuma rufa mana asiri sai ya kwaba tufafin shi shi mahaukacin wancan din ya miƙa ma wancan ya ce sa shi kuma ya tsaya zindir a sha <laughs> ya ba shi zuntuna shi eh. ya sa ka rufe tsirai shi ka kanka bari ana ana rena ka bari ya gani a rena mu <laughs> kamar ba wa ta <laughs> sai kuma fatima ta ce a cikin wayannan mahaukatan biyu wane da ya fa ka da wanda ya fara yawon tsirara yana yawon tsirara da wanda ya kwaba kayan shi a kasuwa ce saka rufe tsiraicin ka kar a rika rena ma ana ganin ma mahaukata sai kuma shi labarin da dauda ya aiko mana da maryam wai shi kuma wani mahaukaci ne to ya an kwantar da shi a asibitin mahaukata eh. sai shi kenan ya kaikaici idan ma'aikata ya samu ya silale gudu mm. daga ɗakin da aka kwantar da shi idan ya isa gida ya samu waya ya riga ya san lambar wayan asibitin ya eh. samu waya sai ya kira asibitin da ya kira asibitin <laughs> wata bijinya ta dauka sai ce mata da Allah ta je daki lamba shida na shi eh. duba mashi ko mutumin da aka kwantar da a dakin nan yana nan

Mm, ba dai nisa ba <laughs> wanci ne kamar yake ne ba ya eh, magana da shi eh. ba bata san wai ai shi ne eh, mai jinya ba sai ce yawwa to ai ai alhamdulillah ta ce mashi amma malam to me yasa kake tambaya sai ta ce mata a'a ai alhamdulillah ba damuwa dama so nike in ji ko ko har yanzu a yanzu cewa na gudu na fice daga asibitin <laughs> abin da na kira ne tabbata cewa na gudu ba ne ba na na wannan asibitin wayo Allah <laughs> lalle ne ka a cikin wayannan mahaukatan uku tambayar ita ce da za mu kafa a da mu na kwarai kuwa lalle ka za lalle ka za a yi fashin baki sosai Ah, za a yi fashin baki sosai. Da wanda ya taba ka shi tsirara ya ba wani mahaukaci don ya girfa tsiraicin shi. Shi ko ya fallasa kansa. Yawwa yana so ya tabbatar ya gudun ne shi din na ya gudu. <laughs> lalle ka akwai mahaukata da sosai. Na ji lamar jini na daga mana nusa bili da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Baba ya ku bakeri. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> <laughs> sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara da bashuwa ne kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyufab ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.